Eh, hatta sahabbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baki ɗaya da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baki ɗaya sun tafi akan rashin ingancin ko kuma tabbacin aiki da wannan ainihin hadisi illa eh, Dawud zahiri da kuma Nana Aisha to haka jamhuwar malamai na mazhabobin nan guda hudu su mafi yawancinsu sun tafi akan cewa aiki da wannan hadisi bai inganta ba kuma da yake maganan a tatso nono wayannan malaman fa musulunci har inci ne kawai na baffa hotoro babu inda suka yi magana akan nonon za a tatsa a ba wa ainihin namiji ya sha a'a in an ce ardi'ihi ardi'ihi yana nufin me ki miƙa mai nonon ya sha a larabci babu zancen a tatsa a cikin hadisin da kuma bayanin malamai wannan inci ne na baffa hotoro shi sai ya tsarkake wannan hadisi ya tabbatar da manzon Allah kaskanci sannan kuma idan mun duba hadisin na na Aisha la tuharibul masatu wal al masatu fa shine tsotso tsotso da baki shi ake cewa massa tsotso ka sa bakinka ka tsotso nono shi ake cewa massa to ka tsotso nonon mace so biyu ko so ɗaya baya sawa kai a matsayin ka na babba ko ma na yaro ka zama ka haramta zuwa gareta, saboda haka ina so ya kai inda zai karanta fanakiriyar da yake ƙarya ya karanta ko fassarawa bai yi ba ina so ya kai wurin ne idan ya kai wurin sai yanzu in karanta muku menene ra'ayin malamai akan wannan hadisin amma kamun nan bari fara karanta muku ra'ayin malamai tunda yayi bayanin shi akan hadisin ah, mu duba wannan littafi gashi ah, gashi shurudu shurudul irda'i wa wa sharhu hadisi irda'il kabir sharɗan shayarwa da kuma sharhi akan hadisin da yi bayani akan a shayar da babban nono. Ah, malam ya ce, Shartu littaharim, sharaɗi na haramtawa ai litakuna muharraman lahu, wa huwa an yakuna ɗiblu duna sanatai ne. Idan mace aka kawo mata shayarwan yaro, idan ya sha nonanta, ya zama ya haramta a gare ta, in ji malamai ko da yaro ne, sai ya zama yaron bai kai shekara biyu ba shine magana na ilimi yaron sai ya zama duna ne bai kai shekara biyu ba wa an yarda amina ha kamsara da Ati kuma sai an bai kai shekara biyu ba sharadi na farko kenan kuma har sai ya sha ta sau biyar to ba hoto da ina ka samo salim maula abu huzaifa salim maula abi huzaifa ina ka samo sau biyar ya sha nonon ita sahala ina ka samu ga malaman da suka yi sharhi ina ka samu wannan Ko bacin haka ina ka samo tatsowa ne aka yi. Tatsowa ce ta bashi ina ka samo. A ƙaddara cewa ka samo inda ya sha sau biyar. To ina ka samo tatsowa aka yi. Wannan ƙage ne wannan kuma wani dabara ne na dole sai kun tabbatar ma da manzo Allah sallallahu alaihi hadisai na kaskanci shine maganan gaskiya. Eh wannan hadisin babba hotora ne. Sai malam yace ce mutafarriqat sai ta sha yadda shi nono har sau biyar sai ta shayar da shi nono har sau nawa har sau biyar sai ce kama huwa mazhabar shafi'i wannan a mazhabar shafi'i ne ma sai mala ce farrada'u allazi yusbitu fihi tahrim shayarwan da yake tabbatar da ainihin haramci uwa ma kana fi sigari sai dai in yaro ya sha nonon yana karami ne dan babba ma ya sha nonon mace baya tabbatar da haramci kamar yadda aka ce ai salim an keɓance shi ne da ya sha ta saboda ya zama haramun a gare ta to malamai sun ce malamai sun ce farrada'u allazi yusbitu fihi tahrim shayarwa wanda yake haramta ainihin wanda yake tabbatar da haramci huwa ma kana fi sigari shine abin da ya kasance a shekarun yarinta yaro yana ɗan karami dunal kibar ban da babba wannan ƙaunin na malamai ya tafi ma in babba ya sha nonon mace da girman shi to ya zama dan ya sha nonon ta ya zama haramun a gare ta maza nawa ne suke shan nonon matansu kuma da ruwa maza nawa ne wanda suke shan nonon matayensu suna shayarwa idan sun sha nonon shikenan sun haramta gare su da girman su to malamai suka ce a'a ana magana ne akan lokacin da yaro ake shayar da shi yake dan karami in ya sha nonon mace so ɗaya so biyu so uku so hudu so biyar to ta haramta a gare shi amma ba maganan babba ake yi ba haka malamai suka ce wal haddul fasilu baina sigari wal kibari mukhtalifun fi amma iyaka wanda aka shata a tsakani shine tsakanin yarinta da kuma ainihin mutum ya girma mukhtalifun fi an yi saɓani akwai saɓanin malamai sai ce fayarwa shafi'iyyatu wal hanabilatu was sahibani min min al hanifa lallai shafi'awa sun rawaito 'yan mazabar hambaliya su sun rawaito da abokanan nan guda biyu suka ce anna hadda sigar haulani kuma iyaka wanda ake tabbatar da yaro a ci yaro ne shine shekaru guda biyu ka duba cikin littafin asnal madalibi fi da jati abi dalibin zaka ga wanda lishak zakariya al-ansari lishak zakariya menene al-ansari sannan ka rubuta ka duba wa mugni al-muhtaj lishak al-khatib sannan ka duba cikin sharhu al-iradati lil ah, wa kashful qana na buhuti za ka gani sannan malam ya ce amma malikiya amma yan malikawa a mazabar malikiya faziyadatu alƙaribatu anil haulaini tadkhul fi tarif ce amma a wurin malikawa ƙari a shekara biyu mutum ya wuce shekara biyu to yakan shigar da haramci amma ba a ce fa ya girma ba wa hadduha shaharan aw shaharani amma ainihin ƙarin da ake nufi yaro ya kai shekara biyu da wata ɗaya ko da wata biyu to daga nan ne ya zama haramun in dai ya sha nonon mace amma ba da girman shi ba wannan ita ce abin da eh, mazabar malikiya ta tafi hanabila su sun tafi a wancan to ga hana ga, ga mazhabar hambaliya da shafi'iyya da malikiya sun tafi akan wannan kai bakka hoto a wani mazhaba kake su mazhabar da mazhabar da jumhur mazhabobin malamai sun tafi akan cewa babu wani dalili da babba zai sha nonon mace ya zama ya haramta a gare ta kai kuma ka zo dole sai ka tabbatar da wannan hadisin da jahilci da jahilci idan ana magana irin su Imam Shafi'i wa yake magana irin su Ibn Hajar al-Asqalani daliban su idan ana magana irin su Imam Malik wa yake magana ko Imam Bukhari in ana magana Ahmad bin Hanbal wa yake maganan su Ibn Hajar kana ɗauko littafan Ibn Hajar ga malaman shi abin da suka faɗa amma kana kafa hujja da ɗalibi ai gaba da gabanta hatta Imam Bukhari in ana maganar Imam Malik sai dai ya koma gefe hatta Imam Shafi in ana maganar Imam Malik sai dai ya koma gefe Shafi in ɗalibin Maliku ne amma duk da haka tsakaninsu akwai saɓani dalili ma dai sake ne ya buɗe mazhabarsa kuma bacin ɗalibi ne a wurin Imam Shafi'i a ɗalibi ne a wurin Imam Malik don ana maganar wa'innan manya-manyan jigajigan manya-manyan malaman mazhabobin ina ke magana kuma almajiransu hmm? idan ka je ka duba sharhi sharhi muktasar kalil za ka ga yadda aka yi bayani sosai akan ainihin ah, lil karshi ka duba sharhi muktasar kalil na karshi za ga inda ya magana akan ah, ah, irda'ul kabir za ka gani sai malam ya ce bainama zahaba al-imamu abu hanifa ila anna hadda sigari salasuna shahara shi kuma ya ce iyakan in an ce yaro to wata salasu da shahara wata talatin ne aga shi ma dai shekara ɗaya shekara biyu da rabi kenan sai ya ce ai amaini wani shekara biyu da rabi hmm? shekara biyu da menene ah, da rabi to sai malam ya ce wa qaulil jumhur maganan mafi yawan malaman duniya min annar rada'atu allati min min annar rada ah, min annar rada'a allazi yusbitu fihi tahrim lalle ainifin shayarwan da yake tabbatar da haramci huwa ma kana fi sigari shine shayar da aka ma yaro yana dan karami dunal kibari din babba ya sha nonon mace bai zama haramun a gare ta ba wannan shine magana ta manya-manyan malamai jumhur dan babba ya to kaga tun tunda idan babba ya sha nonon mace bai zama ta to ya zai yi manzon Allah ya bada umarni babba ya je sha nonon wata mace ya zai annabi ya bada umarni ya je gardi kato ya je sha nonon wata mace dan kawai shi baran gidan ne dan aikin gidan ne ta ya za ce ya je to kai malam babba wato da tunda dai yana iya yiwa addinin musulunci ai kana da mata kuma kana da ɗalibai na sani dan na na gansu to ka ba wani umarni ya je sha nonon matanka sunna ce sai ka ɗabbaka ta ka ba wani gardi daga cikin almajiranka umarni ya je ya sha nonon mata kai ko tatsowan nema da kace ta tatso mai ta bashi ya sha daga nan ya zama danta sai ka bar shi rinka shiga gidanta ko da yaushe kai mana ai sunna ce kake so ka ɗabbaka to kai ta akan ka in dai ka cika mai bin sunna da Allah ka tabbatar da wannan sunna wallahi ba za ka yadda ba wallahi na san ba za ka taɓa yadda wani gardi a tatso mai nonon matarka a bashi ya sha ba in ma ka ce tatsowan ake wannan shine wa qaulul jamhur maganar mafi yawan malamai idan an ce jamhur ana nufin Imamu Malik misali a ce Imamu Malik Imamu Shafi'i Abu Hanifa eh sai a samu Ahmad bin Hanbali shi kuma ya ce a'a ba haka bane to jumhur kenan uku da suka rinjaye ɗaya to ballanta ma duka wa'innan malaman mazhabobin gabaki ɗaya sun tafi akan aiki da wannan hadisin bai inganta ba ai aiki da shi bai inganta ba Sai malam ya ce wa huwa qawlu aksari ahalil ilimi, wannan shine maganar mafi yawa mafi yawan ma'abota ilimi duk wanda ka ji ya tafi akan fahimtar babbar to jahili ne amma ma'abota ilimi sun tabbatar da cewa lallai a shayar da babba nono ya zama ɗan mace wannan bai inganta ba warwiya nahuhu an umar an rawaito kwatankwacin irin wannan hadisi daga umar wa ali da sayyidina ali wa ibn umar da dan umar wa ibn mas'ud da dan mas'ud wa abbas da dan abbas wa abi wa abu wa abi huraira da abu huraira wa azwajun nabi da kuma matan manzala sallallahu alaihi wasallam siwa aisha aisha ce kawai tace eh za a iya shan nonon namiji babba zai iya shan nonon mace sai ya zama ɗanta amma duk wa'inan da aka lissafa sun ce ba zai yiwu ba kaga sayyidina uh, uh, uh, sayyidina umar ya ce ba zai yiwu ba sayyidina aliyu karin manzon Allah wanda annabi ce shine kofar ilimin manzala ya ce ba zai yiwu ba bai da wannan hadisi ba sannan Umar shi ma yace bai yarda da wannan hadisi ba sannan Ibn Mas'ud shi ma yace bai yarda da wannan hadisi ba sannan Ibn Abbas shi ma yace bai yarda da wannan hadisi ba Abu Huraira ya ce bai yarda da wannan hadisi ba sannan matan manzon Allah gabaki ɗaya sun ce ba su yarda da hadisin babba ya ɗauki nu mace ta ɗauki nunanta ta ba babba ba sannan Aisha ita kaɗai ta yarda to idan ya zamanta cewa mai ɓaro ta ya ce bai yarda ba shi kenan sai ya zama jahili in dai mai ɓaro ta jahili ne to ga waɗanda ka fara jahiltarwa ka jahiltar da sayyidina Umar Umar bin Kaddaf ka jahiltar da sayyidina aliyu ka jahiltar da uh, abdullahi dan umar ka jahiltar da ibn mas'ud ka jahiltar da abdullahi dan abbas sannan ka jahiltar da abu huraira sannan ka ce matayen manzon Allah baki ɗaya jahilai ne domin su ba sun ce wannan hadisin ƙarya ne ba su yarda da cewa wai namiji ya je ya sha nonon matar wani shi shikenan ta zama ainihin mamarsa ba wayannan daga cikin sahabbai ne wanda na kawo wanda ba su yarda ba ka je ka duba cikin almuguni ibn qudama zaka ga wannan sannan abu saur shi ma ya ce sannan daga cikin manya-manyan malaman manya-manyan malaman musulunci uh, akwai ah, ash-sha'abi akwai ibn shubruma akwai auza'i akwai ishaq akwai abu saurin in ka duba za ga su ma sun ce duk ba su yarda da wannan hadisin ba dan botoro ku jahilai ne jahilai ne ba kwa karatu wallahi ba kwa karatu sannan malai ce dalla jumhurul fuqaha mafi yawan malaman fiqh sun kafa dalili lima zahabu ilahi ga abin da suka tafi zuwa gare shi min annar rada'a al-muhrima shayarwar da take haramtawa uwa ma kana fi sigari shine mutum ya sha nunan mace tun yana dan karami dunal kibari amma wai dan ya girma ya sha bai zama haramci ba sai dai in ya sha kawai saboda iskanci amma bai sha saboda wai ya zama haramiyarta ba sannan a ce annabi ya ba wani ƙato umarni ya je sha nonon wata mata to ga sahabban da suka ta, ba mai ɓaro ta bane sai kawo aya hujja cewa Allah ce wal walidatu yurdina auladuhunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma rada'a wal walidatu iyaye mata yurdina hunna su shayar da ƴaƴayensu haulaini shekaru kamilaini guda biyu liman arada ga wanda yake nufin an yutimma rada'a ya cika ainihin shayarwar. sai malam ya ce faja alal haqqu tabaraka wa ta'ala tamamar rada'ati sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ce shayarwa ya ce fil haulaini shekara biyu ne shekara biyu to idan mutum ya wuce shekara biyu to ko an shayar da shi nono bai iya zama dan wannan matan wannan shine abin da jamhurin malamai suka ainihin suka ainihin tafi sai Malam ce wa qada wa akhbarat hadhihi al-ayatu al-karimatu ma qawlihi ta'ala Wannan aya mai karamci ta ba da labari tare da baɗan Allah maɗaukakin sarki wa hamluhu wa fisaluhu salasu da shara da ɗaukan cikin yaro da kuma yaye shi wata ainihin talatin ne. Kaga wata talatin shi zai kama shekara ɗaya shekara biyu da rabi. Ka duba cikin suratul Ahqaf. Sai Malam ya ce an aƙalli muddatil hamali wa kamali muddatin rida kifayatul ɗalibin eh, arrabbani ka duba cikin littafin ainihin kifayatul ɗalibin rabbani labil hasani bin ali zaka gani almaliki zaka gani yace cikan ainihin mafi karancin ainihin lokacin ɗaukan ciki da ainihin shayarwa salasuna shahara wata talatin ne an gane ko malam yace wa qadir ruwiya an aisha an rawaito daga aisha annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da kala areha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wurinta wa inda ha rajulun a wurinta ko wani namiji faka annahu tagayyara wajhuhu da annabi ya gani kamar fuskansa sai annabi ya dan daura fuska wa ka annahu kariha zalika kamar annabi ya ki haka fa qala sirti innahu aki lalle shi dan uwana ne fa qala sai fa qala sai yace unzurna min ikwani kunna fa innar rada'a min al majama'a ku rinka dubawa ga 'yan uwanku wanda suke ainihin na haƙiƙa da su za ku rinka zama kuna yin fira amma wanda ba ɗan uwanku ba bai inganta ya rinka shigowa cikin ku ba fa inna rada'ati min majama'a ita shi shayarwa yana tabbata ne ga wanda ya ji yunwa kuma ya sha nona nonon ya ƙosar da shi hanjin cikinsa ya taso fa ashara sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya nuni ila annar rada'a cewa shayarwa fi sigiri Eh, eh, shayarwa fisigiri eh, fisigari shayarwa shine wanda aka shayar da yaro yana ƙarami wa huwal muharrimu shi ke haramtawa shi ke sa ɗan da aka shayar ya zama ɗan mace li'annahu halal hajata ilal gaza'i wal labari domin a lokacin yaro ke da buƙatan ya ci abinci yake da buƙatan ya sha nono wa wallazi yadfa'ul uljua. wannan shayarwar shine yake tunkuɗa yunwa amma ju'ul kibar amma yunwa ta girma bala yanda bin rada ba a tunkuɗe ta ainihin da shayarwa to kaga wannan hadisi ka duba cikin bada'i'us sana'i lilkasani eh, eh, lilkasani zaka ga wannan ainihin hadisi wanda yake tabbatarwa da ainihin annabi ya annabi da kanshi ya haramta mace ta shayar da babban nono ga hadisin da ya goge wancan hadisin da kake kokari sai ka tabbatar wanda kuma wal hadisu muttafaqun alai wannan hadisin Bukhari da Muslim suka rawaito shi Bukhari da Muslim su suka rawaito wannan hadisi babba wato ba ku karatu jahilai ne ku duk abin da ya zama kaskanci ga annabi sai ku jingina duk abin da ya zama daraja ga manzo Allah sai ku kore har yanzu bara ƙara maka karatu an ummi salama qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahrumu ko la yuharrimu duk zai iya dauka zai iya daukan la yahrumu sannan zai iya daukan la yuharrimu minar rada'ati illa ma fatakal am'a ba baya haramta shayarwa ma'ana shayarwa baya haramtawa illa ma fatakal a sai abin da ya tsaga ainihin ƴaƴan hanji fissadai na nono wa kana biɗa albidam kuma ya zama kamin yaye ne aka shayar da wannan yaro to wannan matar ta zama uwarsa amma garde dan kato wai yau dan ina da yaro a gidana homeboy dina ko kuma ainihin barana ko almajiri na don ina son matata ta zama mamashi sai in ce ki je ki tatso nonon ki ki bashi ko kuma ki miƙa mai nono ya sha ai wannan shine batsa wannan shine iskancin da kuka sa a cikin littafin addinin musulunci babba wotoro wannan shine iskancin da kuka sa wanda malam abdul ya fito ya ta ja da irin waɗannan hadisan kamun fito mu karanta hadisi fa mu ce muku ga iya fahimtar mu sai mun duba mai malamai na duniya suka faɗa akai a ce wai wata mata ta kawo ƙaran cewa wani gardin saurayi na shigo mata gida kuma tana ganin mijinta na ɓata rai ta kawo annabi ƙara annabi maimakon ya hana shi to ki gaya mai kai ya ƙara shigowa ko annabi ya kira shi ce kai kar ka ƙara shiga mijinta baya so wai annabi da ya tashi da ya tashi ba da amsa sai ce kawai tun da dai haka ne ki ɗauko nonon ki ki bashi ya sha ardi'ihi ardi'ihi ba wai ki tatso ki bashi ba a an ce ardi'i ya ka'idar larabci Shi ne ki ɗauko nono ki miƙa mai ya ta tsotsa amma ba fa dan yana so ya ba wannan cin mutuncin da aka ma annabi kariya sai ce wai ai tatsowa ta ai ta tatso ƙarya kake ga malamai ba inda suka ci tatsowa ta ta bashi ƙarya kake to kaga wannan hadisan mu wallahi ba za mu gushe muna muna yaki da su eh, in dai hadisi zai taɓa mutuncin annabi wallahi ba ruwanmu da shi ba bukari ba ko a cikin ainihin abin da ke sama da ko a cikin muwadda ne ka san muwadda kuma ta riga buhari domin mai muwadda malamin buhari ne malami ne na buhari sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace warada usagiri huwa allazi yabtiqul am'a ainifin shayar da karami shi da yake keta ainifin ƴaƴan ƴaƴan hanji sai annabi yace la rada al la rada al kabir ba shayarwan babba ba ba shayar da babba nono ba li'anna al-am'a as-sagira takunu dayyiqa domin ainifin ƴaƴan hanji na ɗan ƙaramin yaro tana kasancewa ne dayyika tana kasancewa ainihin a cikin kunci tana kasancewa a cikin mene tana kasancewa a cikin kunci Thank you. tana kasancewa a cikin mene tana kasancewa a cikin kunci لأن الأمعاء الصغيرة كانت مضيقة takunu mudayyiqa la yab la yabtuquha la yabtuquha illa laban ba abin da ke iya cika ta ba abin da ke tsatsaga ta ya kikkita ta illa laban sai dai nono likaunihi saboda kasancewar nono min aldafil agziya shine mafi taushin abinci amma amma am'a'ul kabir amma ‘ya'yan hanji na babba ‘ya'yan hanji na babba. Famanfi ƙatatun shi mai buɗewa ne, a buɗe yake. La tahtaju ila al-fat'i bil labad baya buƙatan ainihin a buɗe shi da nono. To wannan hadisin yake tabbatar da cewa wancan hadisi da kuke karantawa kuke kokari ku bada sharhi akan sa jahilcin ku ne amma bari in sanya muku shi ku ci gaba da jin shi sai mu ci gaba da bashi karatu. waccan wannan abu da ya shafi Salim Maula Abi Huzaifa da shi da matar Abi Huzaifa Sahla bint Suhail wannan abu ne da yake bance su su kadai ba a yin kiyasi har su ummu salama sun yi wa Aisha radiyallahu anha raddi amma duk da haka Inyas ya zo ya ce shi yana kan ra'ayin Aisha ko yau aka samu gardi za iya za iya taso nonon mace a bashi ya sha ya zama muharraminta in ji Inyas sai ga ɗan Tijaniya wanda ya ƙware shehin ɗarikar Tijaniya wanda ya ƙware a satan littafi ashe bai ƙware a karanta abin da littafin ya ƙunsa ba ashe baya karantawa satar littafin kawai ya iya satar littafin kawai ya iya ba karantawa yake yi ba ba sa karanta littattafan shehunansu bai san cewa Inyas ya yadda da irda'ul kabir ba kuma Inyas ya ce shi yana kan ra'ayin Aisha ko yau aka samu gardi mace za ta iya tatso nonanta a kwano a bashi ya sha shi kenan ya zama muharraminta ta zama muharramarsa in ji Inyas a shafi na takwas kai bari da karanta barin karanta tunda ina ta maimaitawa a shafi na takwas inyas ya ce wa ma azintu lin nisa fil khalwa sa'ata na waqtal jalwa yace siwal halaili awil maharimi أو ما ملك أو ما أو ما ملكت بعد ذي أو ما ملكت أو ما ملكت بعد ذي من خادمي سيأتي وبعض وبعض من في وقت الكبر عندي كمرض في وقت الصغر مذهب عائشة أم المؤمنين ومذهبي بالإذن خاصا بالأمين آية مذهب عائشة أم المؤمنين إن يسيتي وبعض من رضى في وقت الكبر إنديك من رضى في وقت الصغر إن يسيتي ني مذهبينا shafi na takwas ka karanta inda in yasa ya ce wa ba'du man rada fil kibari indika man rada fil sigari in ce maka ka zo ka karanta wa ba'du man rada fi waqtil kibar indika man rada fi waqtil sigar kaji abinda in yasa ya faɗa to jama'a ga maganar imamun nawawi ga maganar imamun nawawi akan wannan hadisi wanda imamu muslim ya fitar da shi cikin sahihu muslim bari mu karanta maganar imamun nawawi sai sai mu sake dawowa wajen inyas mu karanta maganar imamun nawawi mu karanta fathul bari sai mu sake dawowa wajen inyas imamun nawawi bayan ya kawo wannan hadisi da imamu muslim ya kawo an aisha radiyallahu anha qalat aisha tace ja'at sahla bintu suhail ila nabi sallallahu alaihi wasallama matar abu huzaifa sahla bintu suhail ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama faqalat hadisi mai lamba ta 1453 kenan cikin sahihu muslim kitabu ar-rada qalat tace ya rasulullahi tace ya ma'aikin Allah inni arabi wajhi abi huzaifa min dukhuli salim wa huwa halifu ta ce ina ganin kama abu uzaifa baya jin daɗi idan ya ga salim yana shigo masa gida kama abu huzaifa baya jin daɗin haka kuma gashi salim ɗin nan halifuhu ai maulahu faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallama arzi'ihi sai manzo Allah ya ce to ki tatsu nonanki ki bashi ya sha sai ya zama muharraminki ke ma sai ki zama muharramarsa qalat sai ta ce wa kaifa ardi'uhu wa kaifa urdi'uhu wa huwa rajulun kabir sai ta ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam kaifa urdi'uhu ta ya zan shayar da shi wa huwa rajulun kabirin bayan ya riga ya balaga fatabassama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai maza Allah ya murmushi wa qala yace qad alimtu annahu rajulun kabir manzo Allah yace na san ya balaga baligi ne zada amr fi hadisihi wa kana qad shahida badran kai shi wannan salim din maula abi hudhaifa yana cikin sahabban da suka je yakin badar wa fi riwayatin libni abi umar fadhahika rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi dariya ya ba ta damar cewa ta tatsunonanta ta aika masa ya sha ta zama muharramarsa ya zama muharraminta qalan nawawi imamu nawawi yace wa zakara muslim sahlata binta suhail imra'ata abi huzaifa wa irda'aha saliman yace imamu muslim ya kawo hadisin wannan mata da ake kira da suna sahla binta suhail matar abi hudhaifa da kuma cewa ta tatsunonanta ta aika wa salim wato ‘yantaccen bawa na mijinta. To dan annabi ‘yan uwa ku yi adalci. A cikin wannan sharin da yake karanta Fatahul Bari ga sha kusa da ni, ina ne kuka ji a ciki an ce ta tatsa ta aika min? Ina ya karanta wurin? Ai kuna da hankali. Ta tatsa ta aika min wannan fassaran shi ne, fassaran baffa wato ne. Ina kuka ji a cikin karatun ta tatsa ta aika? Babu, wannan hadisi shi ma ya faɗa kun ji daga bakin shi yace ya yi ƙoƙari ya ce in yes ne ya tabbatar da hadisin amma duk sauran sabon manzo Allah sun yi musu hadisin to da ya zo kuma yana karanta littafin kwanakiriya gata na fahatul malikil gani almaruf bi kwanakiriya na shek islam alhaji ibrahim inyas ga kwanakiriya tun kamun ka yi wayo babba hoto dan na san na girme ka tun kafin kai kai wayo ma na koyar da almajirai na kiriya da ya zo ya karanta ai bai fassara ba da ya karanta baitin bai fassara ba bari ku ji abin da Shehu Ibrahim yake faɗa yace akhwafu ma yu akhwafu ma yakafu kullu alimin amrun nisahunna halakun lil alamin mafi abin da malamai suka bi suka bi tsoro a duniya shine kowane malami mafi abin da ya fi tsoro sai ya ce amurin nisa shine al'amarin mata yau ana so a hallaka ka duk kuɗinka duk iliminka za a haɗa da mace ya za ta yi wadare ka shi ibrahim sai ya ce kunna halakul alami domin mata su suke halakar da duniya duk wani abu da ka gani na halaka mata suke haɗa shi sai ce ta marradal ba'du wa ba'du awwala wa ba'duhum guliba ba'dun jahila wal abdu zabuliya bi shuhratin khashiya khashi min makri rabbihi liza yaktashi sai ce kadamanil ahararu wal abidu kadamani kazal maluku sayyidu asidu sai ce wa kadaman nisa'u war rijalu wa kadamal ashiyaku wal aqyalu shi ya ce kadamanil ahararu ni kun ganin nan ƴaƴa sun yi min hidima wal abidu bayi ma sun min hidima kasancewa na masoyin manzon Allah Kadamani kazal muluku Sedo. sarakuna masu isa da alfarma su ma sun yi min hidima saboda soyayya ta ga manzon Allah. Sai ya ce wa kadaman nisa uwar rijalu kai saboda tsabagen isata a wurin manzon Allah sallallahu ni mata sai dai su min hidima ba wai su ɗauki hanyar hallaka ni ba sai su zo gidana ko su zo masallaci na su yi hidima su yi shara su yi abubuwa kamar yadda nana Maryamu ta hidima a masallacin Baitul Maqdisi ni ban da wata alaka wacce za a ce mace ma za ta iya jin ra'ayina sai dai mace ta zo ta yi hidima ta samu aljanna in ji barhamu abdul zati waka damanin nisa'uwar rijalu mata da maza sun yi min hidima waka damal ashiyaku wal aqyalu shehunnai Har da wanda suka zama ainihin manya-manyan aqyal su ma sun zo sun min hidima sai shau ya ce wa ma azin tulin nisa'i fil kalwa tunda nake ban taba ba wata mace umarni mu zo mu keɓe da ita ba in ji barhamu ma azintulin nisa ban taɓa ba mata umarni fil khalwa mu zo mu keɓance ba sa'ata zawrihim waqtal jalwa lokacin da za su zo ziyara wai in je in keɓe da mata ni ban taɓa ba in ji barhamu ba na yi ba wata mace da nake keɓancewa da ita suwal hala'ili sai mata na awul maharimi ko kuma 'yan uwana na jini wanda haramun ne muharramai ne nakan keɓe da su wa'innan muharramai na ne au ma malaktu ba'da zimin khadimin ko kuma waɗanda na mallaka daga bayi wanki wal ayama min ibadikum wa imaikum in yakunu faqara yughnihum Allah sai bayi na wanda suka zama bayan mata na akwai bayi sai Shehu Ibrahim ya ce wa ba'du marrada fi waqtil kibari indi kamar rada fi waqtil sigari Shehu Ibrahim sai ya faɗa ra'ayinsa duk da kai jahili ba hotoro shi ran Shehu Ibrahim yana magana ne a a shayarwa halara amma babu wacce shehu ibrahim babu a cikin matan shehu ibrahim wacce ta taba shayar da wani ɗalibanta ta miƙa mai nono ya sha shehu ibrahim yana girma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana girma hadisan manzon Allah kuma in yakan zo wajen ra'ayoyin malamai yakan ba kowane bangare ra'ayinsa aini ma da cewa ne ni ban yadda da hadisin ba cewa ne ni ban yadda da shi ba ai ra'ayina ne na ce ra'ayina ni ban yarda da hadisin ba sai shehu ya ce wa badu marra da a fi waqti sigari sai shashin wanda aka shayar da su waɗanda su an ce shehu na misali ne an ce amma ba wai shi ya aikata ba babu wata matar shehu da ta taba cire nonon ta ba wani hadimin shehu ko ɗalibin shehu ya zama ɗanta ba taba yi ba a cikin matan shehu ba taba yi ba yana ba da misali ne mutanen da aka ce za ka iya keɓancewa da su daga matanka sai muharramanka sai kuma wanda aka ce in aka shayar da su fi ki kibari a lokacin girma sai shebara ya ce a ra'ayina indi a wuri na kamar rada bi waqatil sigari ai kamar wanda aka shayar da shi ne a lokacin yarinta yace abin da sa kuma ne da wannan maganan yace mazhabu Aisha ummul mu'minina mazhaba ce ta Aisha uwar mu'minai annabi shebara na giro na Aisha uwar mu'minai amma ba dole da abin da Aisha ta zo da shi sai an amsa ba kullun yu'kazu minhu wa yuraddu illa sahibu hazal kabar. imamu malik ya kalli kabarin manzo Allah ce kowa ana iya ansa daga wurin shi kuma ana iya mayar mai sai dai wannan dai in ya faɗa ba wallahi ba wanda ya sai aji sai ya amfani da shi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi to babban abin da nake so ka fuskanta shine ai akwai hadisin da na Aisha ma take karyatawa yanzu wannan hadisi na cikin Muslim gashi can ma a cikin Muslim din kuma e, e, again Aisha ta karyata shi ita ta rawaito shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tuharrimul massatu wal massatani aul massatani sha so ɗaya bai haramta wa ɗa ya zama ɗa ya zama ainihin ɗan mace ko sha guda biyu ya karanci wancan hadisin sannan hadisin na hadisin Huzaifa da cikin Bukhari hadisin fitsari a tsaye shi ma na na Aisha ta karyata shi Imam Muslim ya rawaito ya nan a cikin kuma littafin ah, Al-Fiqh Warik na Dr. Ismaili ta rawaito atan nabi sallallahu alaihi wasallam su ba da qaumin fa bala qa'iman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je bolan wasu mutane fitsari a tsaye Huzaifa ya rawaito annabi ya bi tsari a tsaye nana Aisha kuma ta ce man haddasakum annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam, bala qa'iman fala tusaddiquhu duk wanda ya ce muku manzala sallallahu alaihi ya bi tsari a tsaye to kada ku kada ku yarda da shi to anan hadisin shayarwa na nana Aisha ni ban dauka ba anan kuma hadisin cewa manzo Allah bai fi tsari a tsaye ba da na Aisha ta karyata ni nan kuma na dauka shi ne kullum yu'kazu minhu wa yuraddu ya kai jahili Adam Zubairu kowa ana iya an san maganar shi ana iya ajewa sai dai na manzon Allah ya kai jahili babba hotoro ya kai babba hotoro sai ya ce wa madhabi bil izni khassan bil amini wannan ita ce matafiyata amma bil izni ne fa ta hanyar izini ne aka yi mai aka ce khassan an keɓance shi ne bil amini daga amintacci. amma ba shehu ibrahim yana nuna cewa shi ya aikata haka ko matan sun taɓa aikata haka ba ne? To me ma ake nufi? Shebran yana magana ne akan ‘ya'ya na halara wanda sun sha nonon iyayensu na halara a nan jahili. Nonon iyaye ba wai haƙiƙi ba ne majazi. Shebran yana magana ne akan cewa lallai akwai waɗanda a halara sukan iya zama ‘ya'yanka har ma in mata ne kai ka rinka ji ko da ainihin ba su sha nonon matarka ba ka rinka ji wacce ma kwata-kwata bana sha'awanta. Ba kuma zan iya aurenta ba, ba kuma zan iya yin wani abu da ita ba. Saboda ta zama ‘yarka ta halara. Jabran yana magana akan 'ya'ya ne na halara ya kai jahili saboda haka yan uwa bari sanya muku barin ƙara mai raddi a cikin maganganun malamai ku san ƙara tabbatar da jahilcin ainihin Adam Zubairu mai suna ainihin babba ainihin Hotoro wanda ina ganin watakila hadisi na gaba wanda daga shi zan tsaya shine hadisin ma anin nabi hadisin da aka rawaito daga manzala sallallahu alaihi wasallam annahu qala yace arrada'u ma ambatal lahama shayarwa shine abin da ya tsirar da nama wa ansharal azama ya tsirar da kashi to wannan shayarwan in mace ta shayar da namiji ya zama ya tsirar mai da nama ya tsirar mai da kashi to ta haramta a gare shi in ba wannan ba babu haramci walizalika wazalika wannan sai ya ce huwa rada'u sagiri dunal kabiri annabi ya ce ana maganan shayar da karami ne ba babba ba li'anna irda'ahu la yanbutu la yanbutu lahma domin shayar da babba ai baya tsirar da nama wala yanshurul azama baya fitar da kashi wannan kuma da kake magana kan ibnu hajar din ka je ka duba cikin littafin sa ibn hajar a cikin at-talkis Za ka duka tarwa cikin littafinsa a talkisil habir habir ka gani ko hubair ka gani inda ya yi magana a kan wannan ibn hajar al-asqalani saboda haka yan uwa wannan raddi kenan a takaice wanda a cikin manganin adam zubairu ko zubairu adam za zaka samu akwai tanakudi akwai tufka da warwara yana tabbatar da jahili ne malamansa ma jahilai ne da ya zo ya karanta kwanakiriya ma bai fassara ba ko ya ƙara gaba na bibiye karatun bai fassara bai ƙara gaba saboda haka ana nufin in ka ji bayani a wurin mu a wurin malaman mu ka zo ka tambaye mu kamar yadda ne ba Adam Zubairu ka je ka karanto cikin jawahirul ma'ani ne maka raddi me yasa baka zo ka min raddi akan abin da na faɗa ka ce ƙarya bane da ne maka raddi akan da ka karanta fa kullu abidin aw sajidin li ghairillahi fi zahiri fama abada wala sajada illa lillahi ta'ala ai zo na warware wannan ƙaryar da kai kadai shehu tijani ya ce duk wanda ya bauta ma wani Allah ko ya bauta ma gunki a zahiri Allah ya bauta ma na zo na warware wannan kadiyar me yasa baka zo ka ce ba haka bane ko ka zo ka yi min raddi ni kuma ina nan kunne na akan ka eh kunne na akan ka ka sani idan lokacin da kake zama a Sudan kake halakar da Sudanawa duk bidiyon ka da na ka suke na larabci ka san ni ma sai ne maka raddi da larabci kuma sako na isa amma larabawa daga Sudan din ma suna kira na suna godiya suna cewa daman da kai da da ƴan uwanku a can kun fitine su kun shirkantar da mutane to sai Allah ya sa yaran da ka iya min iya yaran da kake ji kai kake yi din mukan iya yi da shi yadda za ka yi shi off head haka za mu yi shi off head yadda za ka yi shi live haka za mu yi shi live to me ya rage duk da yaran da kuka isar da sako dan doshi hasken dariƙa wallahi mu ma sai mun isar da sakon domin Allah ya ba mu yaran mun gode ma Allah saboda haka anan zamu dakata na tabbaci cewa insha Allah rabbi wannan kokari da kai ka halakar da al'umma to yanzu gaskiya ta bayyana gaskiya ta bayyana kuma ya tabbatar da cewa kai ma ka ka kura kanka da kanka domin ka ce lalle jumhurin malamai sun tafi akan cewa hadisin nan ba a aiki da shi nana Aisha ce kawai da Dawud da Zahiri su suka yadda aiki da shi to shi kai magana ya kare saboda haka mu ba mu daga cikin wanda muka yadda da cewa wai ai babba zai iya zuwa ya je sha nonon mata ko da ta tsome duk wannan batsani. ne in batsa ne ai kai ne dan batsa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh